gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim rayuwarmu kashi na biyu Dawud ya rintse idanuwansa ya buɗe su yana faɗin ka yadda da ni ba abin da zai faru kawai zan je ne in taho da ita zan kira ka idan ina buƙatar ka El ya tsaya nazartar shi yana tauna magana shi. Promise me za ka yi controlling kanka. Dawud ya ɗaga mishi kai, sannan ya buɗe motar ya fita. Yana tsaye a gurin har sai da ya ga barin Dawud ɗin gurin tukunna, sannan ya gyara hularsa ya ɓoye fuskarsa. Yana shiga hulɗin ya sauke ajiyar zuciya. Kamar yadda Tayyab ya faɗa masa hakan ko ya samu wajen, mutane ba su wuce hamsin ba. Kowane mutum ɗaya a cikin cousins ɗinsa an ba su dama ya gayyato mutum ɗaya don a rage yawan mutane. Ya shiga duddubawa ko zai hango Atifa. Yawo yake da idanuwan shi kan matan da suke wajen, sai dai maimakon atifa zulfa ya hango tsaye da ƙawarta da ya kasa tuno sunanta kamar ta ji a jikinta ana kallanta tana juya ta sauke idanuwanta a kan shi da gudu ta nufo shi ba tare da ta damu da cikar mutanen gurin ba dam el ya furta dan ya san abin da yake shirin faruwa ya gefe da kanshi ko zai hango atifa sai jin zulfe a jikinsa ta zagaye hannuwanta a bayan shi ta riƙe shi dam ba dan ya damu da kallon da mutane suke musu ba ko abin da suke tunani kan zulfa da ke manna a ƙirjinsa kamar yadda ya san ita ma bata damu ba ya dai damu da abin da atifa za ta yi tunani ne da haka ya sa hannuwan shi kan kafaɗar zulfa ya ɗago da ita ga mamakin shahawa ya gani a fuskarta ya rab zulfa subhanallahi menene ya tambaye ta a ruɗe yana saka hannuwan shi duka biyun ya tallafi fuskarta ƙaunar da yake wa zainab ta daban ce amma an aka zo cikin cousins ɗinsu abin da yake ji akan zulfa ba zai taɓa fassaruwa ba babu wanda ya zata ba zai aure ta ba kuka take yi irin mai cin zuciyan nan wanda yake ji har cikin zuciyarsa Please Zulfa ki min magana. Ki faɗa min menene? San baya son inda tunaninsa ke kai shi. Yana jin yadda ɓacin rai yake taso masa tun daga yatsan kafarsa. Sannan ya samu wajen zama a ƙirjinsa. Ya kalli cikin idanuwanta sosai. Damit, ki min magana mana. Da ƙyar cikin kuka murya tana sarƙewa ta ce da shi. Komai, komai ya ƙare. I know, mistake. Na, na, ban sanya zan yi ba. ta ƙarasa wani sabon kuka na cin ƙarfinta don duk abin da take dannewa a satin nan ganin shi da ta yasa ya taso mata ya mata wani irin da baibayi za ta iya ɓoye wa kowa damuwarta ciki har da Dawud amma tare da El kowane irin sirri nata a buɗe yake ta so sa masa ciwon kai zai iya karanta ko ma menene akan fuskar ta to babba ne ki min magana yadda zan fahimta ko mu bar wajen ne mu yi magana a waje ya bukata ta ɗaga mishi kai fuskar ta yi saki ya kama hannuwanta yana jan da suka bar wajen kamar daga sama ya jiyo muryar atifa ashe ka zo yana jin kishin shi a muryarta ti ya faɗa zulfa ta goge fuskarta tana katse shi da faɗin kin ga magana kawai zami ba na son matsala atifa ta kalle ta sannan ta mayar da dubanta zuwa hannun mijinta da yake rike da na zulfan sannan ta tsayar da idanuwanta akan fuskar shi ba tare da ta ce komai ba ta juya shi kuma ya sauke numfashi blood fest ya faɗi cikin ransa sannan ya ja hannun zulfan suka fice daga cikin hall ɗin wani abu ne kamar kwallo tsaye a makoshinta ta san har yaushe za ta daina fuskantar matsala daga bangaren zulfa ba farkon aurensa da Labib ta sha mamakin dalilin da yasa ya aure ta bai aure zulfa ba yana da cousins mata ga su mardiyanan amma ranar farko da ta fara ganin sa da zulfa ta fuskanci kauna ce mai tsanani a su. ta san bata isa ta raba su ba sai dai hakan baya hana ta jin kishin Labib har kasan zuciyarta kuma daga shi har zulfan ba sa kunya rike hannuwan juna a gaban kowa muharraminta ne amma babu inda ya halatta musu hakan in har da ƙaunar da ta wuce ta 'yan uwantaka a tsakaninsu. Ya sha karyatawa cewa yana jin zulfa kamar Zainab ne. Ta rasa dalilin da ya sa ta kasa yadda, balle yanayin da take ji yau ɗin nan. Tana ganin su tsoro ya sake kama ta. Ba su jima da samun kwanciyar hankali ba. Ba su jima da samun 'yan nutsuwan nan ba. Abu kaɗan zai iya birkita lissafin su Foundation ɗin da suka gina rayuwarsu da Labib ba wai mai kwari ba ne ta sani. Siraran hawayen da suka zubo mata ta sa hannu ta goge, kafin ta ji a rufe mata ido ta baya, ta saki wani kasalallen murmushi zainab yaushe zaki girma ne ta yi dariya tana sakin fuskarta ta zagayo suka fuskanci juna ina ta neman ku tun ɗazu come on ana ta habin fon ban ga favorite couples ina tun ɗazu ba atifa ta yi yar dariya zainab ta kamo hannunta tana janta taho anti illo ɗinki ne zo nake ta so ku gaisa shine nake ta neman ki ba musu atifa ta bita don tana neman abin da zai ɗauke mata hankali jikin wata mota ya ja ta ya jinginar sannan ya saki hannuwanta Ranshi a ɓace ya dube ta ya ce, Ina fatan koma menene yana da muhimmanci saboda na zaɓe shi akan matata. Ba ta yi ƙoƙarin hana hawayen da suke zubo mata ba ta ce da shi, Matarka ta tsane ni. Ɗaga mata kai ya ce, Ki faɗa min abin da ban sani ba, ina jinki. Ya tsira mata idanuwan na nashi fuskarsa babu alamun wasa. Zulfa ta haɗiye wani irin yahu. Fuskantar shi za ta fi mata sauƙi akan Dawud. Ta rufe idanuwanta ta tattaro duk wani ƙwarin gwiwa da take da shi, kafin ta furta kalaman da ta san za su canza komai. kalaman da ta san su ne ƙarshe wajen tarwatsa abin da ya rage a rayuwarta da mutanen da take da kusanci da su sannan ta buɗe idanuwanta ta tsayar da su akan fuskar l ciki gare ni wata uku kallanta yake kamar abin da ta faɗa da wani yare ta faɗa da baya fahimta shi kallanta yake yana son gano ma'anar maganganunta ya daga hannun shi ya dafe kanshi da ya ji yana juya mishi sannan ya sauke su gabaki ɗaya sau yake fahimci abin da take nufi amma kamar wani abu ya toshe mishi bangaren da ke da alhakin tauna maganarta ya kai mintuna biyar a hakan ya kai ya dawo ya kalle ta zuciyarta ta shiga dokawa cike da tsoro da fargaba abin da zai biyo baya za ta rantse tana jin agogon sauran lokacin da ya rage mata yana harbawa a cikin kanta Dawud ya kai mintuna sha biyar a kofar gidan Simina yana kiran waya ta bata fikin hankalinsa ya soma tashi wata yarinya ya gani ya aike ta cikin gidan ta kira masa ita sai ta dawo ta ce an ce bata gidan ya san karya ne ya kira waya el not reachable ya salam ya faɗa yana cusa hannuwansa cikin sumar kansa ya sake gwada numbar yumna wannan karan sai ya ji an ɗaga kin san me kika yi kuwa kin san na shigo gidan nan abin ba zai yi kyau ba ki fito in kai ki gidan antibinta murya ta can ƙasa ta ce da shi sun tafi ma maybe kawai na tsorata ne ka koma insha Allahu ba abin da zai faru ya girgiza mata kai kamar tana kallon shi ki fito yumna ban yarda da zaman ki a gidan nan ba ni ban ma san me yasa kika dawo ba murya ta a sanye ta sake ce da shi Ya zan yi to? Ina buƙatar albarkar babu koya take a auren nan. Na san duk abin da yake faruwa ba laifin shi ba ne. Ya sauke numfashi. Ji yake kamar ya janyo goban ta zo ya ɗauke ta daga wannan ƙangin da take ciki. Dan ya fi kowa fahimta halin da take ciki. Rayuwar mu kenan Yumna. Ta mu kaddara da wannan salon ta zo. Cikin yadda da abin da ya faɗi ta ce, Allah ya san da mu. Ya san za mu iya ɗauka shi yasa ya ɗora mana. Kwana ɗaya ne ya rage. Allah ya kai mu goban. Ki kula min da kanki dan Allah. in kin ga abin da baki yarda da shi baki kira ni sai da ta yi alkawarin duk abin da ya faru za ta kira shi sannan suka yi sallama ya koma mota nan ya juya ya tafi a bangaren yumna suna aje waya ta ji wani irin daɗi tana son dawud ta san ba zai rasa hidimar da yake yi ba amma ya ajiye ya taho ita kanta bata san dalilin tsoron da ta ji ba da ta zo wucewa ne ta ga kawayen mami suna kallanta ta sake fitowa ta ga sun miƙe suna nufota mami za ta iya komai don ganin auren nan ya fasu don gara ta ga mutuwar yumna da ta ganta a nutsa a gidan dawud kuma ta san hakan ce za ta faru jin shirin hayanesa da ta yi a falon nesa ta miƙe ta kasa kunnuwanta a jikin ƙyauren ɗakin still babu motsin komai ta sauke ajiyar zuciya wata iri a zababbiyar yunwa ce take addabarta a hankali ta buɗe ɗakin ta fito cikin sanda ta shiga takawa zuwa kicin yanayin shirin gidan kamar ba gobe ne ɗaurin auren ta bai dame ta ba taron biki ba ne a gabanta ta zama mallakin Dawud shine bukatar ta tana shiga ta ɗauki filet ta buɗe woma ta soma zuba shinkafar da ke ciki kamar daga sama ta ji muryar mami munafuka warki ce ta dafa min abincin tsorata da ta ne yasa hamurfin woma din ya subuce daga hannunta inda sabo ta saba bata juyo ba bata kuma ci gaba da zuba abincin ba tsaye take a wajen kamar an dasa ta za ta rantse tana jin hararar da mami take zuba mata a bayanta wai ke aure ko kina tunanin dan kin bar gidan nan hutu zaki samu ko to wallahi ko komai na zai kare sai na hana ki zaman lafiya a rayuwarki yumna ta jiyo idanuwanta cike da hawaye wannan wani irin bala'i ne wai mami me na tsare miki a rayuwarki me kuma kike so da ni wadda kike kishin da ita hotonta kawai kika taba gani kin raba ni da mahaifina kin raba ni da dangin mahaifina da na mahaifiyata duk bai ishe ki ba ga gidan nan ma zan bar miki da baban duk ki hada ban san kuma me kike nema ba sakin baki mami tai tana kallon yumna o ni asiya yumna ni kike faɗa maganganu haka ko ubanki ya isa ya faɗa min magana mami ta karasa magana tana kokarin kaiwa yumna mari yumna ta rike hannunta dam da kenan mami wallahi hannunki na sauka akan fuska ta zan rama na gaji da jarabaki kafin da rufe bakin ta mami ta rarumo muciya da ke gefe da ɗaya hannunta ta maka mata a kai wata ƙara yumna ta saki tana dafe kanta da duka hannayenta tana jin azabar dukan har cikin ranta tana jin ɗumi a inda ta dafe ta san jini ne kafin ta gama fahimta abin da yake faruwa mami ta sake dukanta da muciyar a ciki ta tsuguna ta rike cikin tana jin wata iriyar azaba mami ta sake sa ta kai mata harbi da dukkanin karfinta a haƙarƙari har sai da yumna ta faɗi ta ci gaba da cika mata muciyar a ko'ina sai da ta ga ta daina motsi jarababbiya gara ki bi uwarki da dan uwanki kowa ya huta mai ya kawai da hanzari mami ta ɗauki wukar da ke ajiye cikin abin ajiye cokula da ke kicin ɗin ta sa wukar ta yanki hannunta da ita don ta fara kai kawo saboda azaba sannan ta sake yanka gefen wuyanta da wukar kafin ta ajiye tana mai da numfashi ta sa hannu ta yaga rigar da take jikinta sannan ta kwance dan kwalin da yake kanta tana yamutsa gashin kanta ta karasa daidai kofar kicin ɗin sannan ta juya gefen jikinta ta buga da jikin bangon kicin ɗin wani jiri take ji yana ɗibarta a ranta tana cewa wannan karamar azaba ce ta wucin gadi in dai bukatar ta za ta biya sai da ta yi tsaye na 'yan mintuna ta huta sannan ta fito daga kicin ɗin ta koma falo ta zo ta ɗauki wayarta lambar dawud ta laliba don daman ta daɗe da ɗaukar namba a wayar yumna saboda irin wannan ranar ta yi dailin nambar sai da ta kira su hudu bai ɗaga ba in bai ɗauka ba plan ɗinta ba zai yiwu ba sai a karo na biyar sannan ta ji ya ɗaga ya tsaya a oasis zai sai shawarma saboda yunwa da take damunsa ya ji wayarsa na faman ruri ya duba ya ga bakuwan namba ce ya ja karamin tsaki ya sa wayar a ki ya ajiye ta ya buɗe motar ya fita abin shi san da ya dawo ya zauna ya kullo mota ya ji wayarsa na sake ringin ba daga bakuwan namba yake ba ba ma kowa ke da namba shi ba ya kyale ta ta yanke sannan ya dauki namba ya sake dubawa ya ga kira har hudu damuwar fuskar shi ta kara zurfafa wata zuciya ta ce ya ɗauka watakila cikin su tayyaf ne tunda ba kowa ne yake da namba shi ba ana sake kira ya daga ya kada a kunnensa ya shiru muryar mace ya ji dawud ne da mamaki ya amsa da shi ne lafiya uhm, in kana son yamna ka zo ka ɗauke ta inda sauran rai a jikinta kenan wani haske ya ga ya gilma ta cikin idanuwan shi kafin zuciyar shi ta doka da wani irin ƙarfi sai ya girgiza kai yake ba zai sake iyawa ba zuciyar shi ba za ta iya ɗaukar wani rashin ba banda yumna ba zai iya ɗaukar wani abu ya same ta ba ya ji ƙirjinsa yana masa zafi sosai tari ya sarƙe shi duk da numfashinsa da yake ji baya kaiwa inda ya kamata ya kai din bai hana shi murɗaki din jikin motar ba ko ganin titi baya yi sosai ya ɗauki yutan ya nufi hanyar gidan simina da wani irin duhu a cikin kanshi da murmushi a fuskarta ta sauke waya ta shiru ta san ya ji mai ta faɗa saura abu ɗaya ta san Dawud zai riga shi shigowa nan ta yi dailin wata nambar tana jin ya ɗaga ta saki wani kukan munafarci tana faɗin alhaji kai sauri za su kashe ni wallahi yumna da saurayinta za su kashe ni alhaji na shiga uku a ruɗe yake kiran sunanta ta saki wata iriya gigitacciyar ƙara ta kashe wayar ta jefar da ita kan kujera ta samu waje ta zauna tana kallon ƙofa labib kallonta yake kamar bai taɓa ganin ta ba kallonta yake yana jin yadda maganarta take yawo tana neman wajen da za ta zauna a cikin kanshi ya ji makoshin shi kamar ya kwana biyu bai sha ruwa ba saboda bushewar da ya yi ya cire hatsin da ke kanshi yana fifita fuskarsa da ita a tsorace zulfa ta ce ka ce wani abu don allah ka ce wani abu ya ci gaba da fifita fuskarsa yana jan numfashi amma samji yake iska ba ta kai masa inda yake so ta je abin da yake gudu ne ya faru takatsantsan din da yake yi ya tashi a banza ya ɗauka abin da ya aikata ba zai same shi ba ya ɗauka ya tsallake wannan tashin hankalin da ya aurar da zainab ya ji zuciyar shi tana masa wani sama-sama ba yanzu ya kamata ya wannan tunanin ba muryar shi a dakushe idanuwansa a kafa a ƙasa ya ce ƙarya kike ki ce min wani bat joke ne wannan hawaye masu ɗumi suka zubo mata Tunda suka fito daga asibiti ita da Nabila take fatan a ce ta farka daga wannan mafarkin da take yi. Amma ta kasa farkawa. Da duk mintuna da suke wucewa take kara ganin gaskiyar abin da yake faruwa. Kallon El kawai take yi, shi kuma ya ƙi dagowa ya kalle ta, kamar yana tsoron yin hakan. Hu, ta san ma'anar tambayar shi, sai ya ƙara karya mata da zuciya. Ta ɗauka fuskantar shi za ta fi mata sauƙi, sai ta gama idan akwai wanda ya kamata ta ji nauyi to shi ne. Ta yama za ta fara faɗa mishi kowane ne, bayan duk abin da ya faru. ina ma hankalin hankalinta yake ta ji numfashinta ya fara barazanar ɗaukewa maganar el ta sake dawo da ita waye ba ita kadai tambayar take tsoratawa ba har da shi kan shi yana tsoron amsar da za ta fito daga bakinta yana tsoron jin abin da yake gudu ganin ta yi shiru ya sa ya matsa jikin motar da take jingine ya sa hannun shi yana dafa gefe da gefen jikin motar ya sa ta a tsakiya yana kallon yadda ta rantse idanuwanta tana haɗe jikinta kamar tana son shigewa cikin motar can cikin jikin shi yake jin inda ya ɓoye el maska yana yawo inda ya ɓoye asalin El Maska yana barazanar fitowa. Ya shiga girgiza kansa, yana jin kamar yin hakan zai sa abin da yake taso masa ya koma. Wannan shine magana da Atifa take faɗa ɗazu kafin su fito. Ya yi da tsoronta yanzu. Zaman lafiyarsu yana fuskantar barazana. Zulfa ya kira da kashedi a muryarsa. Gab yake jin abin da yake ɓoyewa yana ƙoƙarin ɓallewa. A hankali ta buɗe idanuwanta ta sauke su a kan shi. Yana ganin irin nadamar da take cikinsu. Yana ganin da na sanin da take yi. amma babu ɗaya daga ciki da ya tasiri a zuciyar shi forgive me ta furta a hankali space ɗin da ya rage a tsakanin su ya ƙarasa haɗewa yana jin hucinta kan fuskar shi saura kirista so da abin da ya jima yana lallabawa waye bacci waye ya sake tambaya cikin kanta take tunanin illar da kuskurenta zai yi shekaru biyu kenan rabon da ta gan shi haka duk da ba ta son atifa ta san alheri ce a tattare da el ta canja shi ta fanni mai kyau sai dai ga kuskurenta nan yana ƙoƙarin lalata komai wannan karan tana jin yadda idanuwanta suka bushe ta nemi dukan hawaye ko ɗaya ta rasa sai dai wani nauyi da take ji a kirjinta Gara ya ji daga bakinta ita ya kamata ta faɗa mishi da kanta murya ta can ƙasa ta ce mamdud matsawa eliye da sauri ya sa hannu yana kare fuskar shi kamar ta watsa masa wuta ita kuma ta zame daga cikin mota tana zama a ƙasa ta haɗe jikinta da ƙafafuwanta idanuwanta akan shi tana ganin yadda yake mai da numfashi tana kallon illar abin da ta yi mishi akan fuskarsa dariyar mamdud yake ji cikin kansa fuskar shi yake gani tana mushi yawo muryar shi yake ji tana faɗin I'm going to hit you hard El Maska zan lalata abin da yake da kusanci da kai ka rubuta ka ajiye zan taɓa zuciya ka kamar yadda ka taɓa tawa I will destroy you san bai ga tayyab da ke gaban shi ba balle kiran da yake mushi hankalinsa ya nisa cikin duniya da ya zaci ba za ta taɓa dawowa ta taɓa shi ba sai ji yayi ana girgiza shi El mm? ya faɗi yana kallon tayyab fuskar shi kawai ya kalla ya san wata matsala ce ta bullo da ƙyar ya iya sai ta kanshi ya ce ina jinka ka zulfa da ke miƙewa tayyab ya kalla kafin ya mai da dubansa zuwa el ɗin me ke faruwa ya tambaya cike da shaku da rashin yadda el ya girgiza kai ba matsala ka bace ya akai ya san tsakanin zulfa da el dangantaka ce da ba zai taɓa fahimta ba don haka ya share shi kawai Dawud na hannun 'yan sanda. It's very bad. Wonderful. El ya faɗa, don bai ga wani abu da zai sake faruwa da zai girmo 'yan abubuwan biyu da suka faru da shi a yau ba. sannan ya dora da faɗin ina su sa'ad ka je su sallami kowa act normal please zan yi handilin komai tayyab ya ɗaga mishi kai sannan ya juya ya kalli zulfa na tsawon mintuna biyu kafin ya juya ya tafi numfashi el ya sauke sannan ya mai da hankalin shi kan zulfa karki ce wa kowa komai za mu yi magana bata ce komai ba bata san me ya kamata ta ce ba har ya juya ya wuce ya juyo ya kalle ta ya sani el ya tambaye ta dan yatsa na fuska ta kafin ta ce mamdud irin abin da ya ɗazi ya sake yi yadda ya ja da baya kamar kiran sunan mamdud din yana watsa masa wani abu akan fuskarsa ne da ƙyar ya iya ɗaga mata kai alamar e ita ma da kai ta amsa masa da a'a ya ja wani numfashi ya sauke sannan ya taka a hankali ya jawo hannunta a hankali ya ja ta jikin shi so yake faɗa mata zai gyara komai saboda laifin shi ne zinabansa ne suke rarrabuwa kan mutanen da ya fi kusanci da su komai ya tsaya masa bai san ta inda zai fara ba in ya ce yana da filan to yake yi ya sumbaci goshinta sannan ya ce da ita it's going to be okay murya ta can ƙasa ta ce da shi ka yi haƙuri don allah ka yi haƙuri ya yi shiru kawai da amsar da za ta fito daga bakin shi yanzu ƙarya zai mata in kun gama ina son magana da kai da sauri ya saki zulfa jin murya atifa ya ɗauka yammacin nan ba zai sake zuwa masa da wani rikici ba ta gefenta zulfa ta raba ta wuce ba ita bace a gabanta ya buɗe baki zai yi magana ta ɗaga mishi hannu murya tana rawa ta ce da shi yaushe kaina zai daina ciwo akan zulfa ya sau kusa da ita ya kama hannunta ta fusge wasu hawaye masu zafi suka zubo mata ba abin da kike tunani bane ci. i can explain idan a cikin gida kuke zagin zai zo da sauki ba a kan titi ba cikin taron jama'a mutane na wucewa me kake tunanin za su dauke ni am the stupid wife da bata ganin abin da ke gabanta saboda idanuwanta su rufe da son kuɗi da kasancewa da mutumin da mata da yawa suka bayar da hannunsa na damarin kasancewa da shi hannu kawai ya kai yana murza goshinsa ciwon kan da yake ji yana ƙara ƙaruwa da duk sakan ɗin da yake wucewa maganganunta na masa zafi ti ba a nan ya kamata ba ki je gida please zan yi wani abu idan na dawo za mu yi magana wata dariya ta kai ci atifa ta yi murya ta ɗauke da wani irin yanayi ta ce oh haka ne ba wajen da ya kamata kai magana da matarka ba ne wajen rungume runguma da kwazin zulfa ne tana ƙara sawa ta juya abinta ti ti ko juyewa ba ta yi ba sai ma saudi da ta kara ta kara sa inda motata ta take ajiye ya dafe kansa yana faɗin ya salam waye sai ya ɗauko daga aljihunsa yana tafiya yana lalibar tayyib don bai matan bai station ɗin da dawud ɗin yake ba masu saurare za mu sa aya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba da fatan mun sha ruwa lafiya sai an jima gobe da labari kuma so kusa kwashe labari